Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan. Ranar 15 ga watan Disamba mai zuwa ita ce wadda aka tsaida ta sakin gonaki a jihar filin yankin Tilaberi amma makiyaya a wannan yanki na nuna ko in kula. domin kaucewa fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya shugaban kwamitin yankin doso na jan hankalin masu ruwa da tsaki kan girmama lokacin sakin gonaki shayarwa a lokacin da ake da juna biyu baya da hadari ga uwa da ɗanta saɓanin yadda yawancin uwaye mata suke tunani jallo hafsatu jakite ta yi ƙarin haske a cikin rahoton na musamman To madalla yanzu ga labarin naku dalla-dalla ranar sakin gonaki an tsaida ta a ranar 15 ga watan Disamban shekara ta 2020 a jihar Filinge yankin Talabiri. Sai dai kuma wasu makiyaya ba su girma wannan rana dalilin barna da dama da ake samu a wasu ƙauyuka da ke fama da matsalar tsaro. Dalilin da yasa kuma manoma wasu sai sun kwana a gonakin nasu domin tsare albarkatunsu. Hukumomi na ƙoƙarin kufa wajen girma wannan doka Alhaji Adamu Bana magatakardan ƙungiyar filaye na Filinge. filingi a cikin rahoton abdullahi bagasa Matakin da aka ɗauka shine magajin gari ne ya kamata ya shiga tsakani tare da jami'an tsaro masu sintiri. Magajin gari ya kamata ya kula da wannan. Sannan wannan saukowar makiyaya da suke da dabbobi a wuri idan makiyayi zai tafi kudanci ya kamata ya kula da burtalan da aka keɓe. Muna da yawan burtalan hucewar dabbobi da suke zuwa daga dogon dutse loga har zuwa birni. Akwai da yawan burtalan hucewar dabbobi da ya kamata a An ce idan kana son saukowa da dabbobinka daga kudanci zuwa arewaci ko daga arewaci zuwa kudanci ya kamata ka bi waɗannan burtalan wucewar dabbobin da ke akwai. Kenan ya kamata a girmama ƙa'idoji. Fasarar Mutari Muhammadu bayan damuna sai kuma komarin makiyaya da dabbobinsu zuwa kudanci matsalar da ke zama yawancin lokaci tushen faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya. shugaban majalisar yankin doso umaru bubakar yana jan hankulan makiya da manoma na yankin kan girmama lokutan sakin gonaki duka a cikin rahoton ramatu isa wanke Muna son noma wanda yake zuwa daidai da kiyo, amma kullum ana samun waɗansu matsaloli musamman ma a wannan lokaci na saukowar dabbobi. Don haka muna amfani da wannan damar kama tun daga manoma da makiyaya, kowa ya kare albarkatun da muke da su. Makiyaya su yi haƙuri da manoma sai sun fitar da kayan gonansu. a cikin tsanaki sannan su ma manoma so kasance masu yafiya ga makiyaya da haka ne muke ta kokarin samar da jadawali saboda yankin mu ne kadai yake da jadawalin filaye wanda tuni mun kayyade filayen mun tantance filayen da muke nan muna karewa da kuma gyarawa Ma'aikatar cikin gida tare da haɗin gwiwar eh, tsarin bunƙasa demokuraɗiyya Pagod eh, ta shirya a ranar Asabar ɗin da ta gabata a Doso da wani horo na hukumomin gwamnati da na shari'a da kuma shugabannin jami'an tsaro kan matakan kwantar da tarzoma da girmama 'yancin ɗan adam a lokutan zaɓe. Maryama Yasin wakiliyar Pagod eh, ta nuna cewa lokutan zaɓuka na kasancewa muhimmin lokaci na tashe-tashen hankali iri daban-daban duka a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Lokacin zaɓe lokaci ne da ake samun tashe-tashen hankula da dama da ke kai kawo kenan matsayin ku na yanzu nauyin da ya rataya a kan ku shine ku ne mutanen farko da ke gaba da gaba da wa'annan matsalolin kenan zuwar ku wannan zaman taron tattaunawa yana nuna cewa kuna iya sa himma na kawo tallafi da zai sa zaɓen mashawarta magajin nan gari da kuma na shugabannin ƙasa su gudana cikin kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasar tamu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ca da HCR a cikin wani rahoto na wata-wata game da yankin Talabiri na wata Oktoban shekara ta 2020 a Nijar ya taɓo yanayin tsaro mai sarƙaƙiya sannan kuma da mara ɗorewa da mara tabbas a yankin iyaka da Mali cikin yankin Talabiri. Rahoton ya kuma taɓo lura a cikin yankin kasancewar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke kai hare-hare. Wannan matsalar rashin tsaro zai iya zama wani babban ƙalubale ga dama damammakin tattalin arziki a yankin su ne noma da kiwo a cewar ICR. Nijar na shirye-shiryen karɓar daga cikin hukumominta wata babbar makarantar ilimin kimiyya ana ci gaba da nazarin haka a cewar darakta janar na bincike da kirkirowa gudunmar da makarantar wajen bullo da manufofin jama'a ta fuskar kimiyya zai kawo babban ci gaba farfesa aga ariya musa a cikin rahoton talata abdu bahar Makarantar kimiyya kamar yadda ta karbi sunanta za ta rungumi dukkan fannoni ne mafi mahimmanci shine za a yi aiki tare da jama'a da za su yi nazari su kawo gudunmawarsu a fannin ba da shawarwari ga ma'aikatu na gwamnati da masu zaman kansu da al'umma yadda za a ji martabar kimiyya ta taimaka wajen ci gaban ƙasa wanda zai kawo ci gaba a kimiyyance wanda zai canza ɗabi'un 'yan Nijar wannan abu ne mai La recherche, la science sont les moteurs du développement. Wane tasiri ne lokacin sanyi ke kawowa kan lafiyar mutane tsofaffi da kuma yara da ke fama da cutar sanyin kashi? Dr. Hassan Haruna likita ya amsa wa Alamin Washar. Cette période elle est caractérisée par l'armatan qui souffle et rapporte de Wanga lokaci ne da iska mai sanyi ke bugawa wanda ke dauke da ƙura da ta fito daga Sahara haɗe da wasu ƙwari daban-daban da ke iya haddasa cuta mai sa soza jiki, cututtuka kamar sufuka. Sanyin da ke bi bayan wannan iskan na da tasiri sosai ga lafiyar jiki ta haka ana ganin bulluwar wasu cututtuka na toshe sheda da makamantan haka duk wa'annan ababuwan sun danganci ne da lokacin da ke tsakanin ƙarshen watan oktoba har zuwa ƙarshen fabiyari Bale wajen yara ya waje ba mu canza halaye don ko idan yara mu suka ga muna shan ababuwa masu sanyi to su ma za su zaton daidai ne a sha wannan ababuwan masu sanyi a wanga lokaci kenan a kaucewa shan ababuwa masu masu sanyi a sama yara tufaya mai kare su da sanyi da zan da dare ne ko da sahi don rigakafi ga wannan cututtuka. Que ce soit le matin pour prémunir euh, contre ces maladies Ƙungiyar masu fasaha ta bororo motar Africa Jebema ta kaddamar daga ranar Asabar mai zuwa a Doso da wani rangadinta a yammacin Afirka makasudin haka shine na shirya wasanni da wake-wake a cikin yankuna domin samar da adaidaita ta ɗaukar marar lafiya zuwa ga wuraren shan eh, magani da kuma ƙananan asibitoci. Ƙarin hasken Bube Ardagolo wato ɗaya daga cikin masu fasaha a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Zagaye na ƙasa kuma zai kasance na Afirka saboda zai shafi ƙasashen Afirka ta yamma don mu ba da taimakon motoci masu kafa uku da ke ɗaukar marasa lafiya a cikin garuruwa tsakanin karamar asibitin shan magani zuwa babbar asibiti. Taimako ne a matsayinmu na 'yan wasa Afirka. Muka haɗu muka ga ya dace mu yi tare don mu bunƙasa ci gaban Afirka mu. Da zarar muka zo a cikin yanki muna son jama'a su zo su sayi tikiti na jika ko dala ɗari da zarar mutum ya sayi tikiti to ya kasance a cikin waɗanda suka taimaka na tallafin waɗannan motoci masu kafa uku da za a rarraba a cikin asibitoci. Don haka muka ɗauki taken wannan haɗuwar na cewa abu ne mai yiwuwa a samu kuɗi na sayan waɗannan kayan tallafi motoci masu kafa uku tare da mu da ku duka ga baki ɗaya. Jama'a barka da yau, barkanku kuma da kasancewa a cikin wannan shiri. A yau mun karbi Ibrahim wani mutum da ya warke da cutar corona wanda kuma ya amince ya zo ya yi muna bayanin yadda ya rayu da wannan cuta. Barka Ibrahim kuma sanu da zuwa. Lafiya lau, ina kwana kuma na gode da kuka gayyace ni a hilin naku. Yaya kake? Yau kam daren da kam nike, ina godewa Allah. muna tunatar da cewa yanzu haka ana kiyayewa da matakan rigakafi a cikin ɗakunan maganar mu shin yaya kan rayu da wannan cuta to kamun in ba da amsa zan sa kaimi da cewar cutar coronavirus gaskiya akwai ta ina mamaki da wasu mutane suna sa shaku da kasancewar wannan allobar gaskiya a gare ni abin wahalar ba wai cutar bace kanta kasancewar kai kaɗai a kubule shine wahalar ban na samun ziyara ban na samun ganin iyalina a killace nike kwata-kwata har ma ina jin kamar ni kaɗai nike rayuwa a cikin duniya yanayi ne mai ban wahala amma ta yaya ka samu ka shirya wannan hali mai matuƙar wahala da farko na kasa yarda da wannan halin amma goyon bayan makusantana ta hanyar kiran da suke mini ta waya kowace safiya ya taimaka mani sosai na shiga nishaɗi da na saba yi kamar sauraron shirye-shiryen studio kalangu bisa lamba uku biyu biyar ta layin airtel da ake samu kyauta karatun da tattafai kuma ina kaucewa wani tunani maras fa'ida kai a takaice dai duk abin da ya waje ba ga bukata kuma da sanya tunani na kwarai a kenan idan na gane yana da kyau yallai da makusanta su tallafa wa 'yan uwansu marasa lafiya haka take na amince da ba da wanga shaidar ne tare da bayyana abin da na fuskanta don na san akwai mutane da dama da ke fuskantar wannan al'amari ba abu bane mai sauki tsoro shi ke shiga zuciyar mutum to kar mutum ya yi sakacin sa zuciyarsa ga shigar wannan tsoro mutum ya sanya kansa ga cikin nishaɗi da ya saba mutum ya samu abin da zai yi da zai ɗauke masa hankali mutum ya kare kansa ya kare makusantansa. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A cikin shirin mu na mata da kyautata jin daɗin rayuwa na wannan rana za ku ji bayani kan yayi yaro wata hanya da uwaye mata da dama suke ma bahaguhar fahimta. Ƙwararru na shawartawa uwaye mata da su shayar da yaro har zuwa watanni 24 ko fiye. Madan Jallo Hamsatu Jakite ta nuna cewa shayarwa a lokacin da mace take da juna biyu baya da illa ko guda ga uwa da ɗanta a cikin rahoton Rahilatu Sumana. yaye na ɗarme ma wasu mata kai wani irin kallo ne masu ilimi ke ma wannan al'amarin yayi wani suna ne da muke amfani da shi wani lokaci tunda wasu suna cewa in an cire yaro ne daga nonon uwa alhali yanzu sabon tsarin da muke son yi shine ci gaba da shayar da yaro nono akalla har watanni ashirin da hudu ma'ana in yaro yana son shan nono har watanni ashirin da 26 mun ga yaro da ke shan nono har shekaru uku yara suna zama masu ilimi wayayyu kuma tunda a shekaru uku kana shayar da nono za ku ga yana sha yana jan hancin uwarsa yana taba idanuwan uwarsa ko kuma yana taba gashinta kuma lokaci ne da uwa da ɗanta suke wasa tare duk yadda aka yi yaron shi da kanshi yake barin nono Shin in bayan watanni 24 yaron na bukatar ya ci gaba da shan nono menene abun yi? In gaskiya uwa ta san ɗanta yana cikin ƙoshin lahiya bayan watanni 24 tana iya cire shi a hankali ma'ana in yaron yana shan nono sahi da maraice tana iya tsaida na daren a hankali amma fa sai yaron yana da shekaru biyu kenan watanni ashirin da hudu har zuwa lokacin da za ta yaye shi. Idan mace ta samu ciki a wannan lokacin ya ne kamata ta ci gaba da ciyar da yaron. Mun ga uwaye da ke ɗauke da juna biyu kuma suka ci gaba da shayar da ɗansu nono. Yana nuna cewa sabon ciki bai hana uwa shayar da ɗanta nono. Saɓanin yadda ake faɗi cikin al'adunmu. Ƙwarai kuwa, ya sha bamban da abin da ake cewa. Ana cewa lalataccen nono ne yana sa yaro ya yi zawo, a'a yaro yana iya ci gaba da shan nono. Mun ga uwayen da suka ci gaba da shayar da yaransu nono har lokacin haifuwarsu. Kuma in wanda ke shan nono ya ga sabon jariri shi da kanshi yake yaye kanshi kenan bai kai ba sai an yaye yaro wai dan uwa tana dauke da juna biyu. To a gaida Hawa Usman da Rakiya Arimi duka-duka da haka muka zo karshen labarin na a huta lafiya. Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si je ne puce RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.